da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu a nan cikin garin argungu tare da malamanmu da eldas namu da tijai da matasa da sauran bayan allah duka ina mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu iko ya dama muka sake haɗuwa yau watan musulunci na sha bakwai ga watan zulƙa'ada eh sha takwas ne ko yau ya sha takwas ah, sha takwas ga watan zulƙa'ada hijira annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina shekara da bakwai wanda ya daidai da yau muna biyar da watan biyar miladiya shekara 2026 muna roƙon Allah su gane wata'ala shi muna jagoranci a cikin wannan karatu ci gaba da karatunmu a cikin littafin riyadu salihin isa'i babban malamin duniya abu zakariya ya hayar na sharafin nawawi rahmatullahi alai wanda in ba manta mun kwana shafi 360 inda kwana hadisi mai lamba 1300 eh, ne ko 300 ne ko? Eh? 1300 insha Allah ta'ala za mu tashi 1301 na shi 1301 shi ne hadisa abin horaira radiyallahu anhu su dai ke ba sai da samu kusan hadisin abu sa'id ne ko eh abu sa'id na'am yace wa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal man radiya billahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت lahu الجنة annabi alaihi salatu wasallam yake cewa duk wanda ya raza Allah ubangiji shine ubangiji shine shine abin bauta ya yadda da musulunci shine addini kuma yadda da annabi Muhammadu manzo ne to aljanna Allah ta waje gare shi ya samu aljanna inda zuciya ta yadda yace fa ajiba laha abu sa'id wannan hadisi ma mun karanta abu sa'id sai mamaki faƙala a idha alayya rasul ya manzo Allah mai mai tamimi fa'adaha alayhi sai annabi mai mai tamimi sai duk wanda yadda Allah shi ne ubangiji yadda da musulunci shi ne addini yadda annabi Muhammadu shi ne manzo to azanna Allah ta wajaba gare shi sun maƙasa ne ce wa ukura akwai wata garaba ta kuma ta daban yarfa'u Allahu biha al-abdu mi'ata darajatil janna Allah ya dauka darajar bawa cikin azan daraja 100 ma baina kulli darajatin tsakanin kowace daraja guda biyu kama baina sama'i wal ardi kuma tsakanin sama da ƙasa ne qala wa ma hiya ya rasulati wata irin garaba sa ce qala al-jihadu fi sabilillah yace al-jihadu fi sabilillah to biyo mamaye yin zuwa jihadi saboda Allah na samu sai ya samu darajoji a cikin aljanna wanda wani mutum wanda bai taurin jihadi ba bai samu wannan daraja wato misalin daraja nan a duniya za a ga wani ya hika gida ya hika mota kenan daraja ta haka a duniya abincin da ya kashi gida na ya nasa. ko rashin lahiya ya asibitin da ya zuwa ta haita ka kaga akwai fifiko a duniya kai to ran tashin kiyama a aljanna akwai waɗannan fifiko ha guda ɗari wasu sun shiga aljanna amma jin daɗin su bai kai na wasu ba saboda wani ya hika aiki saboda kan masauki na ya hinaka to haka za a ga masaukai haɗari tsakanin kowane masauki da wani masauki kamar nisan sama da ƙasa kana kallo ne ga hitan gida ne ya hinaka abincin da ya kaci ya hinaka matan da Allah zai baya sun hinaka saboda haka duwa inda ya kaji ya hinaka saboda ka jihadi saboda Allah na samu sun ya samu ƙololuwar wayannan matakan shi yasa shahidai in suka mutu suna son Allah mai shafi duniya don su kuma zuwa yaki ba wai su koma rayuwa duniya ba dan duk wanda ya mutu inda ya samu aljanna zai fasa dawa duniya manzo Allah ya ce inda duk za a tattara duniya gaba daya ba shi wallahi bai so shan inda ya kwanci ya tayi mai amma a mai sai duniya duk abinda a duniya a bashi wallahi bai son dawa duniya don wahala ta sai wanda ya mutu shahada ko shi ba zai zama zana duniya ba dan ya kowa wuri yaki a kashe shi ya ƙara samun wannan falla da ya gani jama'a ina fata mun gane magana da saboda haka akwai falla kwarai da gaske babba ga duk mutunan da Allah maɗaukacin sarki ya arzikin wato mutuwar shahada hadisinmu na gaba ya ce wa an abi bakarin ibn abi musa al'ashari an karbo daga abubakar ɗan abu musul ashari ƙala ya ce sami ito abi na ji babana radiyallahu anhu allah ya ƙara masa yadda wa huwa bi hadratil aduwi yana na halarci inda makiya su shi ma wannan hadisin mun karanta shi ya kula ya cewa ala rasul kuma manzo Allah ya ce inna abwabul jannati tafi zalal suyu lalle kohohin aljanna suna ƙarƙashin inuwar takubba faƙama rajulun sai wani mutum ya miƙe rasul hayat mai mummunan ka matuwahi ne ba su tuwahin ƙwaina don na gare faƙala sai ce ya aba musa a an ta sami ita rasulun su ma ya ƙulu haza ya kai abu musa tsakaninka da allah kai ne ka ji manzo allah ya faɗo ga magana ƙala na amince ƙwarai faraja ila sahabi sai wannan mutum ya kuma wurin mutane uwa ne faƙala sai ce a ƙarawa alaikum salama zai muku sallama zai sallama da ku don tafiya zai ban dawowa sun makasara jasana sai ji sannan ya kare kudan takobinsa fa alƙahu sai jiwa da kudan takobinsa sun ma masha bi sai fihi san ya tafi takobinsa ilal aduwi zuwa ga maƙiya fa zaraba bihi hatta kutila ya ci gaba da tsara takobinsa har aka kashe shi shahada tunda ya ji ga da aka ce aljanna tana da kashin inuwar takubba rawa muslim ƙaunuhu inna abuwa wa zan tafi zulayar siyofi ƙalifofin jihomi kuwa mai kalamin na fisil jami'il mujar wani daga cikin magana mai daraja wata tattara maganganu masu yawa a takaice al-mustamil ala durubin mil balagati مع الوجازة وعذوبة اللفظ فإنه أفاد الحظ الحظ على الجهاد والإخبار بالصواب عليه والحظ على مقاربة العدو واستعمال السيوف والاستماع حين الزهف حتى تسير السيوف تصل المتقاتلين abin da malanka magana ya ce wadda magana da annabi ya ce aljihun suna ƙohon abin suna ƙarƙashin inuwar ta kubba magana ce ta tattara abubuwa da yawa ga shi an takaita magana amma tana ba da fa'idar suwa a kan a tashi a yi jihadi da ba da labari dangane da wato lada ta wadda ake ba suwa da kuma faɗaitasuwa a kan a kusancin makiya a yi ta kubba a lokacin da aka haɗu aka gwabza za a samu aljanna haske ya zanta kubba sun koma suna sama ana ƙasa ana gwabza yaki ana allahu akbar ta kuba suna sama sai inuwa mayaka saboda aka duka wannan ne ana kwaɗaita suwa akan a tashi a ba addinin allah kariya kada a bari addini walakanta don a lokacin in sawai ba sai suka ba da addini kariya ba addini zai kanta za a ma addini za a kashe gaba ɗaya bai tafiya saboda ka sahabbai sun tahi sun ba da kariya ga addininsu da sahabbai sun tahi tsaye su yi duk abin da ya kamata kuma addini ya kai ko'ina Allah ya babu ikon gadon yake wa an abi abdin abdurrahman ibn jabr radiyallahu anhu qal qala rasulullah ma agbarat qadama abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar manzo Allah ya ce kawahun bawa ba saba yin kura ba wajen yaƙi fi sabilillahi har wuta Allah shahe su duk kawahun da suka yi kura wurin yaƙi saboda Allah Allah ba zai bari wuta shahe su ba kuna gani ko yadda habbai suka ba kawahu ba har da huskar ta yi kura shi na wani hadisi ya ce da hayaƙin jahannama da ƙurar wurin yaƙi ba su haɗuwa in dai ka sha kura wurin yaƙi to hayaƙin zana bai abin ba ka sha ta saboda haka duk mutanen da suka zuwa zai yaƙi suka mutu can da waɗanda suka dawo da ransu Allah ya karɓi su gidajen su duka Allah ya ba su aljanna saboda waɗannan bayan Allah duk abin da aka sun yi fa addinin Allah ya kawo gare mu da Allah bai ba su mutara suka tashi suka tsaye tsayin daka ba sai ga addinin ya mutu shi kenan kuma Allah Ubangiji ya saba dace shi na ake cewa fihi bushatul mujahid bin jahil na a cikin wannan hadisi akwai bushara da mai zuwa jihadi saboda Allah akwai tsiga daga barin wuta wa inda Ahmad wa ghayruhu min hadisi Mu'az ولا أدبرت قدم في في عمل ينبغي فيه درجات الآخرة فارسلت وفروضها كجهاد في سبيل الله yace wasu kawahu ba taɓa yin ƙura ba cikin wani aiki yubtaga bihi wanda ake nema da wannan aiki daga jasul akhira darajojin lahira bayan sallafa yalla wanda kai jihari saboda Allah saboda aka dan mutum ya yi kura wurin aiki fi billa wajen gina masallaci da wajen ayyuka na Allah idan kawo suka yi kura wannan na gwada bushara za ka samu aljanna ga tashin fiya kenan kar mutum ya yi gudun kura da tuni gaskiya ban zuwa saboda kada kayan su yi kura in dai aikin Allah ne to kuran nan insha Allah ta'ala tana da tasiri kwarai da gaske tare fallar da Allah maɗaukakin sarki ya ba Allah ya ba mu ikon gane ya ce wa an abi hurasa radiyallahu anhu ƙala ƙala rasul la ya lijin nara rajulun baka min kashiyatin lai maza Allah ya ce bai shiga wuta mutumin da ya kuka sama jin tsoron Allah wa Allah ya sa shi kuka to maza Allah ya ce wannan mutum bai shiga wuta ran tashin kiyama in ko yana shiga wuta hatta ya udal launu fi dar'i hatta nono saniya ya kuma cikin hantsarta inda nono inda nono da aka tatso ga jikin saniya ko ga jikin dabba ana iya mai ta jiki to wannan mutum shiga wuta ka zo misali da aka buga ya abin bai abin da bayyuwa yace wala yasmi'u ala abdin Gobarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannam kuma bai haduwa wa bawa kura wadda ya ce samu wurin yaƙi fi sabilillah da kuma yaƙin jahannam ba su haduwa wuri guda rawahu abu rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan sahihun fihi busharatun bin najati minan nar liman khashiya Allah ta'ala wal mujahid fi sabilillah cikin wannan hadisi akwai bushara samun tsira daga barin wuta da duk wani tsoron Allah madaukakin sarki kuma ya zai jihadi kun ganan baka min khashiyatin lahi mutum da ya koma gehe wasu abubuwa suka tashi kuka wani sahabi na an ka samu ya shige daki yana kuka mata ta ita mata biyu ta kama kuka tare shi shi yana kuka mata yana kuka ana ta ba su hankuli ku suka ku hakuri wa ne ni na faru wannan bawan Allah ne yana yana ta zubar da hawaye ta zubar da kuka mata ta ita ta kama haka ce boye Allah mishi ka kuka to mishi na kuka ni ma dole in kuka ai duk abin da ya sani kuka ni ma ya sani kuka shi ma aka ta ce haba bawan Allah kai hakuri ka bar kuka ma ni haka kuka ce wallahi shi aya guda kuka ne ka kuka wadda Allah madaukakin sarki ya ce wa in minkum illa waridu babu wani daga cikin ba sai ya gangara ma jahannama sai ya gangara ma jahannama sannan daga baya Allah ya tsira da masu tsoro Allah daga cikin ya ce wannan aya ba sai ba kina tsira ko bai tsira shi abin fali kuma sahabi na ku shi ne shi kawai kuka ce amma ita ba su yi shi kawai kuka ba ita dai dalilin kukan ta mijin tana kuka eh ko masu yanzu ba sun haka nan lallai gaskiya wata kam ya fi a shi abin kuka cimma da <laughs> sa ce tsari wallahi kuka bai cimin ba nika amma haka su da yake mata suna da wasu na kirki kaga bin sa rusa kuka ita mata kama mai sau da gan ke duk abin da ya tashi kuka ya saka amma haka shi da an ka tambaye ce aya qur'anin ta ya kowa kuka Allah ya ce sai ya kowa ya gangara mu jahannama daga baya sai Allah tun mai nadi na taqwa sannan Allah ya tsira da masu tsoro Allah ya ce bai sani ba yana tsira ko bai tsira wallahi sai ya bai sani ne shine suka kai ne kuka sun yanzu saboda ka ainihin bakat min fashiyatin lahi idan ya yi kuka saboda tsoron Allah ba su shiga wutar tashin ba, haka ma hadisin mutum bakwai da za'a a sa cikin inuwa Allah manzo Allah ya faɗi yake cewa wa rajulun zakar Allah khaliyan tafadut aynahu da mutumin da ya tuna Allah shi dai ya tuna abubuwa na Allah sai kama kuka nan ya da alaka ce asibiti ka iske wani mutum ya nakasa ka zo gida ka kama kuka bisa ga abin da ka gani ko ya ga wani asibiti an yi asibiti mutane sun nakasa sai mutum ya kuka ya kalli wasu abubuwa na ayoyi na Allah sai mutum ya kuka saboda su suna aka magana saboda haka hadisi ya zargi wasu mutane waɗanda su waɗanda ba sa kuka wani in gunduwa gunduwa ya ga ana yi ga wani ga mutum wallahi bai kuka amma abin da ka sa ya kuka daban idza tammat hujurul mar'i malaka aynai fa baka bihi ma mata sha'a idan mutum ya kai karshen fadin zai mallaki idanu ne zai kuka sanda ya kasu amma duk abin da ikon Allah bai sa shi kuka kai shi abin da ka sa kuka daban ba ka Allah ka sa kuka kuma ina fata mun gane magana <coughs> eh bai wasa ku a ah, ba bai wasa ba tun da dai su bayan Allah tausayi na sa su kuka manzo Allah da aka gaya ya fi ka zuwa gari ya baba ya ne ga ta fi barin duniya manzo Allah ya ce yana zuwa ga ce ba ta ce a wallahi ka tawa Allah ko da to sai ɗauki yaro sai yi ga rayuwa tana zuwa tana dawowa sai manzo Allah ya fara zubar da hawaye ya ga rayuwar mutum za ta yi da to shi na sai sai wani tabi ya su da me wannan sai mu za Allah ya ce wannan wani tausayi ne wata rahama ce wadda Allah ka sa zuci wanda ya gada ba shi ka sa mutum ya kuka kaga idan aka waye gari mutum bai iya ganin mutum na ɗaukar ya kuka ko mutum yana kasa shi da wani yanayi kai kuka domin yana zafawa kuka ai da yawa da sahabbai wata rana suna kuka ai wata rana annabi sun kuma yawa sahabbai hudu ba yake musu wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dakhis la dakhistum qalilan wala bakaytum kaseeran manzo Allah ce wallahi inda kun sa abin da sani wallahi da kun yi dariya ya kadan kun yi kuka mai yawa sai ga sahabbai kowa sun shiga kuka da yake kaga 'yan kaddiba za ka ga sahabbai suna kuka wa yi wallah Allah kai ne yana kuka wasu abubuwa zai sashi kuka wata rana sai gemi ne ya jiki sai na usman radiyallahu anhu ya ce wurin kawo da wani mutum makabarta an ka sai yana kallon ana ginin rami an ka gama an ka ɗauki suna an ka bashi sai ga sai na Osman na kuka sai da geme ne jiki da hawaye an ka ya khalifa ta rasulullah duk wasu abubuwa da ka gani ba kai kuka ba sai wanga sai ce wallahi ina kuka saboda wannan saboda alƙabru awwalu manzilimin manzilil akhirah kabari shi an masauki na farko daga cikin masaukan lahira فإن جاء منه فما بعده أيفر إذا متهت إلى رسالة قبرية تو أبن زبيو باياه توقي أما إن متهت ساو مقلع قبرية كما أبن زبيو باياه تنني فأنا يتي دو إند بالآدم يكي سكيمتان يكي إن باندنا من قبرية شديك saboda ka dole na kuma ta saboda wannan manzo Allah ya faɗa muke cewa kabari shi amma sauki in an ka samu matsala kuma abin zai biyu baya ya matsala shi yasa ba kun ko Allah fanki lahiya ta alƙabarin ai malam ya ishi mutum zama aya wadda ya kamata mutum ya kusa a kan in mutum ya ce makabarta zai iske ba wa mun tsakanin kabarin nabi da mace duk zuba su tsina ka hmm? to hmm. eh. wani ko ne bai ni yanayi ne na ga ya canza an yanayin mu ya canza wanda mutuwa ta ba mu tsoro amma wallahi ina rantsuwa da Allah da za a ce a sami labarin wanda ya kwan randa wallahi da mutane sun shiga sai sai amma matsala ba a samun labarin duk da yake wasu wurare Allah na gwada mu wasu ayoyi wasu a gama ce wasu kuma masu fashin hankali domin za a gina wani kabari sai a aske ruwa kuma wannan wurin ba a samu ruwa amma sai ga ruwa an samu wani kabari kuma sai a gina a aske wasu abubuwan na a tashin hankali kuma eh bai bushe ba eh kuma yanzu an kasa ta ga wani wata rahama ta wadda Allah ka sanya gwada mutane aya ga sama akwai wanda an kaso a sunan kabari a sashi kuma kabari ya kisa wani washe ƙasa ta noma ƙasa amma shi tashi ta kasa gidowa akwai wanda shi ko an gina amma ya an kasa fi kasa ta hispanic wani kuma sai kaga an gina mai kitabul kaba'ir ya bada labari iri daban-daban wanda an ka gina kabari an ka sa dan uwa ciki ashe jika kuɗi ta faɗi ta faɗi bai ya yi kuɗin ne kuma ya tona ko da suna sai sai iske wutar ci kabarin to kaga da wutar ci sai hankalin shi ta ce zuma magana kuɗin ya kai gaba ko da bin suka sai an ka iske mutumin na sallah na abdi kabari na ci da wuta ta ga wannan wanda rafi na kuma to almuhim waɗanda ayoyi da aka yi nan makabarta duk ba ganin su sai ga ana kawo da mutum ya kuma gaya na waya eh kamar abin bai dame shi ba abin da muka tuba mutane shawara in aka ce kawai da mutum ka to an kawai da wanda tare da ke in za kana ka ce kawai wani addu'a sai ka ce kawai wani addu'a saboda yanzu ya an ka to da wanda da ke sai ka bar shi ka ce kana wata addu'a wajen wancan ka to ko wajen wanka to haka dole mutum a san ina ya taho inda waye ta wayar kayo akwai lokutan ziyara daban-daban ka sha ka sha ka samu lokaci ka so ka ziyarci wancan Da kai zai ziyara in ka ce kai mai assalamu alaikum babu ruwanka da kaji kowa an sako ba amsa dama na dubban ziyara kawa wanda ka ziyarta sallama shi ya san kaso kuma yana gane kai na kaso in ka ce ka yi tsaye kusa da kusa gare shi kai mai addu'a shi ke sai dai wasu na ƙari sun su ƙara abubuwan da babu sai ka ji fara ba da labari su to ai dama gida ne kowa lahaya lawai kowa sai ya suna ne bai ya san ka taho salamu alaikum wani kenan ko assalamu alaikum ne maka addu'a wani Allah ya gafarta maka Allah ya maka azumin kwanci lafiya Allah ya baka aljanna ba ma sai ga wasu na kai cewa wani wallahi gida kowa lahaya lawai da shi gida kuwa la'alai ya an gama kawai mutum sau abinda dai annabi ya ce furukan mai gafara استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت أم يفع كنا ورعي هو أتي تاشي أكس هو أتي أبا أما على يوصل السيس كما بيجيه سيسي أكاو ألم نشر هذا بسم الله هو يا كرمت قل هو الله بسم الله يشارع بيكو أكرمت لإلافي بسم الله kaga sai su zuwa a yi ta kawowa tun ba a gama sai a ce a kawo wani ta san malamai da bara gare wanda an ji da ya ji an ci haka sai ji abin ya kama shi sai ta ji malamai amma a kama sai a ce ba addu'a Tun da wani bai iya addu'a gaba eh saboda haka ai ba an ce kowa ya kawo li'ila fi da bismillah alamma shi da bismillah

a bari yau da an karar kayo a gama ya eh, aka gama sai ka fi kawo wa yankan addu'a ta ziyarce su ba shi ke nan ba saboda haka wallahi mutane su zanka yin kuka da hawayen saboda wasu abubuwa Allah ya ce wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna alaiha wa hum anha mu'ridun Allah ya ce da yawa daga cikin ayoyi cikin sama da ƙasa mutane suna wucewa ga ayoyin nan suna masu bijirewa kai kana ganin wata aya kamata kai mata kuka ma ba kai mata kuka ka ga wani mutum Allah ya lankwashe shi ya tauye shi ko nan zuwa nan bai iya zuwa ga talauci ga inda yake mata ke inda yake ga hadda abincin da yake cima ma balai ka san Allah ya ɗara ka hihi za ka saboda shi akwai sahabin da ya ce an ka kai ƙara ta yana suma wani lokaci in ya suma sai an zuwa mai ruwa ba magana kuka ba suma ya kai ya ce abin da ya sa ya ka suma ce wata rana sahabi an haka masu ku bai na kun ka kama shi suka dinga mai tsoka-tsoka tsoka daban kashi daban a lokacin shi ko yana tsaye yana kallo gaba ne an kai to shi na iya suna da wannan abin su ya faɗi su ba yadda aka dinga yankan musulmi ana mai tsoka daban kashi daban ma duna lahmihi wa azumi yana karanta baitoci wal iske wa lasu ubalihi na uqtalu musliman ala ayi zambin kana lillahi ya ce ban damu ba yayin da za a kashe ni ina musulmi kowane bangare ne kwadi wannan ban ba damuwa sana ba inda saboda Allah aka kashe ni wannan babu ban damuwa haka aka kewaye shi ana yankan nama ne da man kashi da ba ana yasuwa saboda yana musulmi ha aka ce ne kana son a ce Muhammad na annan sallallahu alaihi wasallam ana mai wannan abun kai kuma kana ce inda yake zaman ka lahiya ce wallahi ko kaya ban ku kawo manzo Allah ne ina lafiya saboda kada sahabbai suna kuka saboda wasu abubuwan da tashin hankali da hankali shi na annabi ga gaya mana cikin wannan hadisi cewa wato duk mutumin da ya kuka saboda tsoron Allah bai shiga wata rafa shi biya وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنكر أولك دا عباس الله يقار مسيح الدايات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من ظهر الله هنا سوى عيناني لا تمسهما النار إداني أبو دابيو وتوتا برشا هو الصلاة في القيامة عين بكت من خشية الله إداني تيفوك سوجن ذرى الله وعين إداني رتبار تقوانا تهرسنا ينقادي بسم الله وتوسن أيتم الله رواه الترمذي وقال حديث حسن الخشية الخوف الناشئ عن تعظيم ومعرفة إذا في خشية الله يقولون الله wato ana nihin wani tsoro ne wanda ya zaburo mutum saboda ganin girman Allah da kuma sanin Allah yanzu misali idan ka iske mutum gashi ya mutu babu rai tare da shi bai mutu sanin wa kashe shi da ganin girman wanda ya kashe shi shi ne ka kai kuka saboda kai ma wata rana sai ai ma haka ai wani kuka da mutum zai yi kai ne na cika kuka shi kai da saboda ya san shi wata rana haka yanzu. a mutumin da ya kwana cikin kabari ya ya kwana wata yara ta zo wajen kabarin baban tana waɗanda baba ni ka baka abincin sahi ni ka baka abincin rana shin baba ka karya sai wani malami ya ce ba haka zaki ba haka yakin masa ki tambaya ba tambaya kan haka ke shin baba tambayoyin da an ka tambaya ka amsa ha to tambaya sai ya kira ko ka kira ba <laughs> da wani da mai muhimmanci inda dai idan mutum ya zan babu akwai magana a ya gare eh babu inda duk mutum ya rasu ba magana abu a kawo mai karin tsaye babu karin marisi illa kawai aikin da ya mai kyau tambayoyin da an kai mai ya amsa sai a ce ifotin eh, lafiya ba a kuma ta sheka sai kwananka Hmm. sai shi sallama gaba ɗaya wurin daga salamu alaikum dara ƙaunin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yaghfiru Allah lana wa lakum sai ka kuma baka san shi ba kusan da baka san shi ba wajen kabarin ma zaka na ai sai hikima alamar da aka sa in dai mutum na da girma ga zuciyarka to za ka sami alamar da in ka sami haifar ka kana kasa inda yake ko misali uwa ko uba yanzu in suka rasu ko kane ko ɗa ya halatta kai alama wani sahabi ya ce in ni mutu ku sanya kabari ku sanya alama kabari zan gane inda ne saboda kaga yin wannan alama shi su wa'anda suka yi sun san kowa ne ne wanda bai nan bai san kowa ne ne amma kai da kai yana alama ka san kowa ne ne in ka san kai mai ziyara sai ka ce kai mai ziyara in ka ce kai mai sallama sai mai sallama kai mai addu'a ka dawo Ko ba gaskiya babu kuma communication tsakanin waɗanda suka mutu da waɗanda an raye sai wata ɗan hanya ɗan kaɗan ita ce wurin maholki wurin maholki malamai sun tabbatar da ana samu haduwar rayuka cikin cikin mawarki in ka ga mutum cikin mawarki sai ga irin halin da yake yi magana ana samun haka amma suna suka mutu kwamfama an ce rayukan suna haduwa musamman yadda uwa yau ce a cewa na ka taho ina taho sai ya kabar mutanen gida Allah ya halin aka bar a shi ke nan suna haduwa na ito eh gaskiya gina da kabari bai da kyau ko ba gaskiya ba amma ita alama ana ta alama yanzu yanka ce sai ya mai sayan tala za ka iske wasu za a samu katako boda haka sai a rubuta suna da ran haihuwa da ran mutuwa an haife shi shekara kaza ya mutu shekara kaza sai a sa katako a bige sai a kafe gabacin kabarin suna sai haka mama na mazunci wannan ba daidai ba ne eh اي حد ايه حد مسلم مسمى يا كده امم طب اسكيا ربطوه القبري اسكيا على ما كنت بيه ده الكتابة القبري ربطوه القبري اه اه abinda ya sa aka alama don a gane kabari a gane shi yadda in ka so ka ce wuri ne kana zuwa wuri tunda kaga da cikin gidaje ne aka rihewa da ana rihewa cikin gidaje kaga an san inda mutum yake amma ko shi problem ina aka samu shekaru da yawa kabarin bacewa ya kai jikoki da kama kunne ba su san ina kabarin yake eh shahiwa mazi sai a to ma a gina wurin ma amma sai daki ba ko sani eh. Eh. yawwa ka zo ga alama ce mai kyau sannan a mun je makabarta shuhada a nan makka inda su mahaifin doka ji ita kwanci alhaji muhammad suleiman rahimahullah mun tahi mun ziyarce shi da mun ka tafi sai su masu hukwan suka ce inda wa muka zo sai muka wata ni an lamba sai a gada muku lamba Dari uku da goma sha ɗaya dama sun wa ƙaburan alama eh alama wanda kai in ba dan uwanka ba ka sanin ko wani na wurin za ka gani 100 200 300 ya kai 300 to sai a ce 1 2 4 5 6 7 8 9 10 da ka ce ka kidaya duwatsun da aka aza na 10 sha to nan na kabar da uwanka yi ka gano ga hikima wata alama ta wadda aka ta su masu aikin kabari sai su bai ka ba mu lamba 311 kenan layi layi na 300 sannan kabari na 11 eh shi a 311 ke akwai wanda a 310 kenan dole sai ka sa ka kai na 300 sannan sai ka yi haka layi da kaburin manyan lambobi 100 200 yadda tsarin yake saboda ka ka shiga za ka iske an aza duwatsu 300 sai a faɗaya 2 3 biyar. ka zo wadda ko shekara na nan wurin to mu yake wani zuwan na tsarin don mu gana ne kaba yi muka gina abinmu ko ba hakan na ba muka gina abinmu amma sun san ba aikin kana ba da wankan gawa ba aikin kana ba da samun kufura ba aikin kana ba kai dai za a yi gaba gare ka don ka gawa ɗan uwanka da an kai mata a tuwa doka tare da kai a gwada ma inda za a rufe shi gare ka sai a baka lamba ta gani dole na sun ziyara ta tuka lamba na an ba ta in ka sun ka ba wa dan uwa lamba shi ma wanda zai ziyara shi ma ga lamba nan ka ba shi da ya tuho masu aikin tsaye faɗa musu mota gare su ma nan cikin makabarta sai ka shiga motar su ja ka sai inda wurin yake saboda makabarta da yawa kwaya direban motar sai ya ja ka ya sai da sai daidai wurin sai ta sauko sai su kaga lambar ƙasa sai ka tafi sai rana jira ka sai ka sai ka yi addu'a kai addu'a kai addu'a in ka gama kuma shigo mota sai ka yi to sai ya zo ya sheka in ka gama ka ba ya sadaka in baka ba sadaka ba wani shi aiki ne dama ma duki ne na bai ci maka ba shi wani ta amma yanzu problem mu yanzu nan makabarta wata wata a yanzu abinda muka magana shin makabarta ta gwamnati ta ko kuma ta masarauta ka ko kuma ta individual da mutane na gaba ɗaya eh su kada sakacin gwamnati ya yi sakacin gwamnati ya zan gwamnati ta adda makabarta ma'aikatan da ka aiki cikin nata sabbiya banza da yi balai masu aiki ka ce lokal gabban ka gabu tun nau abban zaɗu da aka biya albashi eh? hadda karuwa an ba su albashi bale ne aikin makabarta zama ko ku gane magana ka to sai ka dai mutanen nan ai jiya na yi magana ce a ba su sadaka mutanen saboda abin da ya sa haka nan in ba ku ba su sadaka ana iya haɗawa da su a ɗauki gawurin nan wallahi ba sai ba sani ba sai yanzu gairi mutanen sun yi da cikin rana wurin babu wanda ba ka kotanka ko kuma ba a kawo kowa ba sun ka tashi sun ka gida yanzu in wani ya to ya ce kai ku to ga dubu ɗari ɗari ba ku san ɗaya ku sai ku sai na gama abin da ku dawo san ɗaya ku yi ku shi da Allah yana yiwa haka na gobe yiwa amma yanzu ya ce ana yi musu albashi suna da a yi saboda in eh ranka da albashin nan bai ta kara kara wallahi albashin da aka yi za ka za ka rata no a duk ko dubu shirin na kwana makamata ta ba dubu shi yasa ake sakacin gwamnati ihsan eh, Allah ilahu Allah ba aka ba yanzu kamata ya yi a ce kamata ya yi a ce makabarta ta gwamnati ta in ta cika ita ka ba da wani hili ga ma'aikatan sama duk abin da aka bukata su adda in ka taho da ɗan uwanka mai kama ma'aikatan ka ce kai tsaye ka sa ido sai eh, an ka gama ka gani kabar da wanka ya alama ka yi ta shi sa ko ɗan garin dami da muka yi tsakanin mu da masu gina kai ka ce kaza shi mai gina kabar ya ce ma kaza ku ta gardama ai ta gardama eh? Eh. akwai kokarin zuwa makabarta tabbas ai da yawa har waɗanda abbaƙi su yi mashi da haka na arbu eh. yau an kare to ka gani amma na yanzu wani in eh, wani ma wallahi ko shirin kwarai bai da sai yake a bashi gawon mace ɗauka ta cikin abu ina kuma maganar tsalki ba shi wanda ma ya tafi kama sa masu cikin tsabari a yi gawon mace ba kowa na gaggawa mace sa cikin tsabari sau ta kasar tsama malamai suka ce duk wanda ya kwanta da iyali da ran jiya to yau da ta bai sa kamar bai sa gawon mace cikin rami ko uwa ta shafa bai sa sai dai jayi da amma yanzu wasu iyaka waɗanda babu ruwa da kadi ba wasu wa yanzu sai an sa an kare ba an kare mutane ba ku ganin ya zaɗo a ɗaukata sai an sa cikin rami an abin da suna a jayi labili amma su kana ganin mutane kowa ne kowa shi zai ɗauka kowa shi zai ɗauka kawai aka mu wallahi mu ganin muka yi makabarta kamata in tana ga hannun hukuma ma'aikatan da a ciki suna duci a ɗauke su da yawa irin mutum ashirin akwai masu aikin rana akwai masu aikin sahi akwai masu aikin dare an shirya musu duk abin da ya kamata a shirya musu sai ga an samu zama lanya ba a taɗin dawo wasu mutane eh, ko ba a yi musu gidaje kuma wata ba inda dai suke suke kula da wannan aikin a inganta wurin yadda mutum bejin ciyon kwana wurin Hmm. Eh. Eh. wurin nan to yanzu shi in ya wuce yauwa to kaga abin da yasa aka sa a samu da yawa mutane saboda wannan aikin da ka gani wallahi ba kowa na ta iya ko mutum guda shi ɗaya aikin shi wani zuciya ta saye mai wannan aikin ko ba bai kuma yana yi don kaga wani kano da an kai gida ce shekara sai ko talatin yana wannan aiki tsufa ya fara kama shi amma yanzu wanda an kalalabu an kai wani muna so mu saka aiki na albashin ka dubu ɗari wallahi wani bai bai yi ne a ah? Allah ya samu dace saboda ka waɗannan ayyuka shi su haka saudiya ita daban take ko bi na samai zuwa ga hannun wurin wankan gawa ita adda abin suka da za a fama mamaci ita adda abin kai dai kwadadai ina dan uwanka yake masu za a samu ta mata ya dauko shi ba da yara su ba za a samu ta gwamnati a ta ya shi a to a gyara shi gaba gare ka a gama a tilishi shi makabarta ya yi ta hannun gaba ɗin sai an ruhe shi a gwada ma inda yake in ka sa ziyara ka ce ta ziyarci shi ke a gwada ma kabari suna cikin makabartar ma'aikata suna suna fa'ido an sa kyamarori an sa komi ko ba siya ba amma nan kana gani yanzu makabarta arzikin kili yanzu haka ma'aikata cewa haka baka ita kwauri ko ba gaskiya ba ha? ha? ha? ha? ha? ha? ha? Allah ubangiji ya samu dace saboda aka da kyau mutane su kula da irin waɗanda abubuwa dan uwanka babban abin da za ka yi mai shine kai mai addu'a ko bayan shekara nawa ka iko shi wallahi kai mai addu'a ya yana jin daɗin shi da wanda ka yi gida da wanda ka ziyartai duka wannan tana da amfani gare shi Thank you. eh ana cikin hanyoyi kware ku to abin da yasa su ma'aikata ya hanka ce ba isko su ba za ga wani ina ya gaya haka so ɗaya zagina sai ya saba sama da an hidda eh to kaga da dubbar ka suna abin ya yi dama ai don lokacin da farfesa mansur ya zo lokacin da zirci malam giro allah ya gafa mishi ya ji nama mutane abin kwaye da gaske ya ce wallahi wanda tsage sun kai makamata ya yi kyau wa'annan kwamitin nan wa'an suke kawo tuka ne sun kawo kwanuka ya ce wanda tsage suka ya yi kyau kaga inda aka hidda hanyar ruwa inda gebe kada ya tayi zai kaburra kaga duk wannan tsarin yi kyau ya yi na kwaye da gaske sannan akwai wanda ya tabbatar da mutane umma suna taruwa wurin zana yin kwaye da gaske wani ba kwaye da wallahi bai taba ganin garin da in an ka musu za ka ga an yi tildo an taru irin irin abu kaga wannan ya buna mai kyau Allah ya samu dadi. Hmm. ko baka sai inda yake ba saboda baka sai inda yake ba shi a problem da akwai alama kana ya gane inda yake da sai ka ce inda yake to ba gane inda yake ba eh. yayi yayi kai salati goma ka ce Allah ya kai larar su kabarin shi ko eh? ko bakin kowa ka tsaya Eh? ko nan gida kai suna zuwa ita ziyara sunna ta ka sai ka iske mutum inda kabari ne ka ziyarce shi kuma ran tashin kiyama sai ya baka labarin cewa rana kaza ka to ka isko shi ya jiya ya ji zuwanka ka gani kuma kai ka ƙara imani don ga wannan kwanci kai kana nan tsaye don malamai sun ce masu malamai wani malami da ya wasu baitun sinawa na waƙa ce akwai wasu bayan Allah suna cikin ƙasa sun yi ka daraja wallahi amma suna ƙarshen ƙasa amma kai ga ka bisa bayan ƙasa kana harkokinka ni ka ba Allah Allah ya kyale ka sai kaga wannan wa'azi da ga mutum kwanta ƙasa ta ga ka saman ƙasa alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata Allah ya sanya ƙasa ita amma hada akwai waɗanda a ƙasa akwai waɗanda a sama to yanzu kai da a sama kana yawo kayan ka shiga ƙasa ka ɗauki wannan wa'adi ko ba gaskiya ba Allah ya samu dace hmm. Hmm. Eh. mata ko kiyana ka san ziyarar makabarta ga mata a akwai maganganu game da su kai malamin su kace ba a yi sun malamai suka ce babu komi saboda haka akwai masu ganin mata ba su zuwa ba su ba zuwa magaba eh ta hmm. eh. cika sani <laughs> ba da ke sani ba shi ke laifin ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا وعدنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام للمسلمين الحمد لله رب العالمين